الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبو دقوديا دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin 17 ga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma sha bakwai ga watan biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami ba mu tashi yau insha Allahu ta'ala a tambaya ta 214 ne ko? da sha shida? na'am eh haka ne eh sha shida haka mm. na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافه الادله على ذلك كثيره نعم. منها ما تقدم ومنها حديث كعب بن عجره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنه فقربه مر رجل مكنه راسه نعم. مقنع رأسه نعم مقنع رأسه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم جبل على الهدى فوثبت فوثبت فأخذت بضبعي بضعف عثمان بضبعي عثمان فوصلت فأخذت بضبعي بضبعي بضبعي مثنى نعم بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا نعم. قال هذا نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله نعم، صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يومئذ يومئذ أبوئذ ما كان الله هذا الأمر يومئذ لا ما يوم يوما إن والله الله هذا الأمر يوما نعم. وأرادك المنافقون أن يخلأ بمئتك الذي لم مسك الله لم مسك الله ولا ولا تخلعه ولا تخلع نعم يكون ذلك في ثلاث مرات نعم وجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. طيب. wannan tambaya kamar da muka ji ta 216 a wannan gefe da malam hafizul hakami yake tattauna mana akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da falalarsu da kuma waɗannan khalifofi musamman guda hudu da jerinsu yadda suke a tarihance wajen khalifancin al'ummar musulmi wanda kuma shine ne jerinsu a wajen falala abubakar sannan umar sai uthman sai kuma ali bin abi talib radiyallahu anil jami' to mun ji abin da ya gabata a baya wajen falalar abubakar shi kadai falalar umar shi kadai falalar usman shi kadai sannan kuma maganar khilafa ta zo shi ma falalar khulafa rashidun baki ɗayan su a dunkule falalar mutum biyun nan abubakar da mutum ukun nan abubakar da umar da usman sannan kuma falalar abubakar da umar sannan kuma aka bu falalar usman ibnu abi ibn affan wato yadda ya zama shine khalifa a bayan su bayan mun ji cancantar abubakar ga khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cancantar Umar bayan abubakar sai kuma cancantar Uthman shine zamu shiga yanzu haka ne ko to shine sai yake cewa madalilu ala taqaddumi Uthman ba'dahuma fil khilafa menene dalili akan gabatuwar Uthman ibn Affan ba'dahuma ai ba'da Abi Bakr wa Umar bayan Abubakar da Umar menene dalilin da ya sa Uthman ya zama shi ne ya cancanta wanda dalili muke da shi to shi ne abin da zai kawo Ya ce aljawab wajen amsar yace ce al'adillatu ala zalika kafira dalilai akan haka suna da yawa minha ma taqaddama daga cikinsu akwai duk wanda suka gabata a baya na falalar baki ɗaya ɗin da aka hada wanda wannan shi kansa ai akwai maganar Uthman a cikin kowanne yawwa to sai kuma yace wa minha daga wannan hadisan har yanzu akwai hadithu kan ibn ujrata radiyallahu anhu qala ya ce zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fitnatan faƙar rabaha wata rana manzan Allah sallallahu ya ambaci wata fitina da zata ta auku faƙar rabaha sai kusanto da ita ita tana dab da aukuwa shi ma nan faƙar rabaha zakara anna wuku a ha qarib ma nan qarrabaha a famarra rajulun muqanna'un ra'asuhu sai wani mutum ya wuce wanda kansa a lullube ba a iya gane waye taƙanno shi ne ka sa mayafi ko abin da muke cewa abin nan shi ma ko hirami muke ce masa anan ko mace ya zagaye kansa ya rufe da rawani da ba za a gano shi daga nesa wancan waye ba in ba ka gane mutum ko ka san shi ta hanyar tafiyarsa ko ta sifar daban ba ba za ka gane shi ba to sai ga wani mutum ya wuce ya kuma yi irin wani lullubin kai ɗin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu wasallama ya ce haza yau mai izin alal huda wannan a wannan ranar da fitinar za ta auku yana kan shirya ya nuni zuwa ga wannan mutumin da ke lullube da kansa din nan a lullube ba a gane waye ba yauwa to shine fawasabtu shi ka'ab ibn ujra mai faɗin wannan riwayar sai ce sai na zabura na miƙe فأخذت بضبعي عثمان ضبعي تسمية ne saboda mudaf shi yasa aka cire nun din yawa sai na riki dantsan dantse biyu babu bi ma'ana abud mun san abud shine ba baina almirfaq wal katif shine ake ce ma abud ko to shine kuma babu sunan daidai me a cikin dabbobi akwai mai wannan sunan ko kura to haka <clears throat> shi kuma wannan ana kiransa abud ana kiransa kuma a baba da fatan mun gane to bab'ai saboda ibafa ne sai aka cire nunin kamar da na ambata a bi bab'ai usmana sai ce sai na riki na kuma damke damatsan usman guda biyu wannan a wannan riwayan ta ibn majah shine aka ambaci sunan na usman amma a wata riwaya kamar da zan ambata mana bayan mun gama karanta hadisin ba sunan usman aka ambata ba a wannan gun sai daga baya ma'ana wannan mutumin da yake ya zo da kansa a lullube ka ibn ujra sai ce sai na bi shi sai na kama dantsansa na juyo shi sai na duba fuskarsa sai gashi ashe usman yawa to kaga wannan ai ya faɗi sunan tun kafin a gane waye yawa to sai ke cewa thumma istaqbaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙultu sai na ce haza wannan ne kake nufi da ya juyo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kala sai annabi sallallahu alaihi shi haza eh wannan din ma'ana wannan mutumin shi nake nufi fitinan nan da za ta zo nan ba da dadewa ba a ran da za ta zo shi yana kan shirya in ji manzo <clears throat> sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin kamar da muka gani ita ce kamar da ambata rawahu ibn maja ko ibn maja ya ruwaito shi sannan yace wa rawahu tirmidhi an murra ibn ka'b wa qala hadha hadithun hasan sahih wannan riwayar ta ka'b ibn ujra ta hanyar muhammad ibn sirin malamai sun magana akan sama'in ibn sirin daga ka'b ibn ujra amma kasancewar hadisin ya zo ta wannan riwayar daban ta hanyar tirmidhi bayan tirmidhi har yanzu ya zo a wurin ibn abi shaiba da ahmad bin hanbal a fada'il as-sahaba ta hanyar shi kuma murrat ibn ka'ab shi ne aka yi wannan kissar da shi ba ka'ab ibn ujra ba da fatan mun gane da haka daga dunkule malaman hadisi dai suka ce hadisin ingantacce ne akalla abin da za a ce shine sahihu ne lighairihi saboda jam'in turukunsa da aka yi suka inganta hadisi din da fatan mun gane asalin abin kissa ce A dangane da wannan hadisi lokacin da aka kashe Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kamar da kuka sani yana gida yana zaune 'yan tawaye suka zo daga garuruwa da aka ziga su cewa yana zalunci yana fifita danginsa banu umayya da sauransu aka shiga gida aka kashe shi yana karatun alkur'ani to bayan kisan nan nasa mutanen sham a garin iliya a lokacin garin iliya a sham yake suna zaune labarin nan ya zo musu shine ake tattaunawa akan falalar Uthman shine shi Murrat ibn Ka'ab a wannan riwayar mai wannan kisar yake cewa ba dan wani abu da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da na miƙe da ban miƙe kai na muku wannan bayanin ba yace wata rana muna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi sai wani sai yake ambatar wata fitina za ta auku fitinar kuma ba za ta dade ba ma za ta auku to ana nan sai wani mutum ya wuce a lullube kamar dai da wannan hadisin shi har zuwa karshen sa to ashe sai zama da je buɗa fuskar mutumin ya kuma juyo shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ga ashe Uthman ne shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi yake cewa ran da wannan fitina za ta auku to wannan mutumin a wata riwayar ma huwa wa ashabuhu da shi da mutanen da suke tare da shi yace alal huda suna bisa shirya sunan hmm. shine asalin hadisi kuma mun san dama dai a falalar Usman bin Affan ta riga ta gabata mun ji maganar kuma kasancewarsa khalifa bayan Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an wani abu ne da sahabbai suka ijma'i akai zan an kara mana bayani insha Allah mun zo bayan mun karanta wannan abin da malamin ya ambata kamar yadda ya kawo maganar ijma'in gashi nan zuwa sai ce wa an Aisha ta haka nan kuma daga Aisha radiyallahu anha qalat ta ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا شي يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأراد فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يا عثمان إن حر Allah يباك baka اللمر يجب انتامك jibinta معنى أن شو قبنشي وترانا تزوك شو قبنشي الأمة kuma munafikai su nemi ka cire wannan rigar da Allah ya sanya maka rigar me rigar shugabanci ashe shugabancinsa kun ga akwai sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in munafikai suka yi nufi cewa ka cire wannan rigar da Allah ya sa maka fala ta khla'u karka cire ta to wannan shine hadisin shi kuma malamai sun ce shi ma sahihi ne tirmidhi ne ya rawaito shi yana a cikin kitabul manaqib babu manaqibi Uthman radiyallahu anhu hakanan Ibn Majah da kuma Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad Malam Albani shi ma ce sahihi ne wannan hadisi din kuga ashe akwai ishara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hatta khalifancin Uthman muna fata mun gane wannan kuga waɗannan abubuwa duk dalilai ne da suke nuna cewa a waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin auku su da yadda jerin khalifancin zai auku da kuma hatta fitinar da za ta auku wani abu ne da Allah maɗauki ya rubuta zai auku shi yasa Allah maɗaukaki ya faɗi ah, wa in qa'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma saboda a bamu ka'ida cewa idan abun ya auku to ba tsina-tsina za mu riƙa yi ba ba kafirta juna ba amma mu riƙa yin sulhu tsakaninmu idan wata fitina ta auku domin duk waɗannan abubuwan don su zama mana sunna ga waɗanda za su zo daga baya cewa ga abin da magabata suka aikata su a zamaninsu ko da sun sassaɓa har ma abin ya kai ga yaƙi a cikinsu ba wanda ya kafirta wani ka je ka karanta sirar abin da ya gudana na wannan fitina da zamanin wato a zamanin bayan kisan Usman radiyallahu ta'ala an abin da ya faru tsakanin mutanen Sham wato Muawiya da mutanensa da kuma gefen Ali radiyallahu ta'ala an babu wanda ya ce wa ɗaya kafiri kai waɗanda aka kashe a wurin sakamakon yakin taruwa ake gaba ɗaya kuma a yi musu sallah shi kaga ba magana ce ta wannan mumini ne wannan kafiri ba shi yasa kun ga Allah madauki da yace wa in ta'ifatani minal mu'minina ya kira su mu'minai iqtatalu sai ce fa aslihu bainahuma kaga sulhu ake can a ƙarshe kuma yace me innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum yan wato mu'minai dama yan uwan juna ne don haka ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku ko a jikanku to Allah jikan mu baki daya to mu je wannan hadisin sai ce ya kunu zalika fi thalath marratin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waccan magana har sau uku yake ga Uthman rawahu ibn majah bi isnadin sahih a ibn majah ya rawaito shi da isnadi ingantacce haka wa tirmidhi da shi da tirmidhi wa hassanahu ya ce isnadin sa hasan ne wa ibn hibban fi sahihi haka <clears throat> ibn hibban al-busti shi ma ya ambata ya rawaito wannan hadisi a sahihinsa to sai malam yace shi malam hafizul hakami yace wa ajma'a ala bai'atihi ahlu shura ahlu shura su ahlu shura hmm? mutum shidan nan da sayyidina umar ya kafa su ya zabe su yace su je su tattauna su zabi khalifa a cikin su su zabi shugaban al'ummar musulmi daga cikin su ba daga wajen su ba daga cikin su don na'am eh dama da shi a ciki ai zan zan faɗe su a sun masa'ir sahaba haka nan sauran sahabbai wannan mutum shida mun sha faɗa su da waye da waye na sa ran a ce saboda yawan faɗar kowa ya haddace mutum shida nan su waye waɗanda sayyidina Umar ya kafa su yace ku je ku tattauna a tsakaninku banda kai <laughs> to shi ya kakkaranta dama ya haddace eh, ba wani kullum muna ambata su mutum shidan nan yawa aka kan yawa Usman Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas jayyid Ali radiyallahu kala aha karasa yawa Talha da Zubair yawa wannan sune su shida sayyidina Umar na ya sa Abdullahi bin Umar amma ba don a bashi mulki bai ce a nemi shawararsa kawai amma bai cancanta bai ce kar a sashi amma in shawara ta taso ya ba da shawara to waɗannan mutum hudu ai mutum shida lokacin da suka haɗu me gudana karan farko falha ya ce ma kana li min amri fali usman abinda falha ya faɗa kenan yace duk wani haƙƙi nawa a wannan lamarin na barwa Uthman kaga me shi ya janye ke Az-Zubair ibn al-Awwam shi kuma yace ma kana li min hadha al-amri fali Ali shi abin da Zubair ya shi kuma yace ya janye ya barwa ya barwa Ali saurawa saura mutum hudu to shine sai kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ma kana li min hadha al-amri fali ha'ula thalatha yace shi kuma haƙƙinsa na wannan lamarin yace ya bar wannan mutum uku dawa da Abdurrahman bin Auf da Uthman da Ali radiyallahu anhu sai yace ya bar musu su uku to shine su kuma suka yi tsaya suka kalli kansu tukuna a cikin juna Abdurrahman bin Auf ce to mutum ɗaya ya janye ya bar wa sauran sai Ali Uthman ya shiru Aliyu ma ya shiru sai shi abdurrahman yace to ni na fita na bar muku ku biyu zan je shugabantar da ku amma zan je in yi shawara Shi ne sai zai je shawar shi almuhajiruna wal ansar baki ɗaya akan wannan na ji na taɓa ambata mana ba a daɗe ba wannan har da kuma mutanen da suka zo a lokacin nan a mutanen shugabanni gwamnoni na ɓangarorin ƙasashen musulmi baki ɗaya sun zo sun yi haji tare da sayyidina umar sun rako shi madina duk suna nan a madina a lokacin wannan shine ya ƙara ƙarfafa wannan bai'ar ta usman shi sa har malamai suke cewa babu bai'a da take ajma wa aukad wa aufaq irin bai'atu usman bin affan ma'ana babu bai'ar da aka yi wadda tafi ƙarfi tafi haɗin kai tafi wato babu saɓani a cikin ta irin bai'ar usman domin ita har waɗanda suke wanda za ka ce musu candidates ko contenders ka ce wanda su ma suna da hannu a ciki su ne ma suka fara masa mubaya kun fahimci abin kakun wanda za a ce waɗanda suka ja da kai su suka fara ma mubaya to ai an gama ba zancen saɓani domin bayan abdurrahman bin auf babu wanda ya riga ali bin abi talibin radiyallahu ta'ala an yin mubaya ga usman shi yasa malamai suke cewa babu mubaya da ta kai wannan karfi shi sa ayyubu sikhtiyani an ruwato daga gare shi yake cewa man qaddama aliyan ala uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar duk mutumin da ya gabatar da yace ali ya fi uthman to kamar ya aibanta al muhajirun wal ansar domin kun lura da yadda abin ya auku almuhajirun wal ansar sai da abdurrahman bin auf ya kwana uku yana bi gida gida a tambayi wannan a wannan a tuntubi wannan ga waɗannan gwamnoni na misira sun zo na ina ne sun zo duk sun haɗu sun rako umar bayan an gama aikin haji a idan su aka kashe umar don haka lokacin da kuma yi wannan wasiya suna nan da aka tattauna dinnan kuma aka zo aka nemi shawara tasu aka nema da kuma sauran muhajirun wal ansar kowa aka bi shi gida aka tuntube shi ra'ayinsa da ya zo kuma lokacin da abdurrahman bin auf ya dawo yake cewa wallahi kwana na uku ban yi bacci ba idan nan na wance bai ga bacci ba saboda me ya samu abin da zai yi shawara ya sa musulmi su zauna lafiya to kuma da ya zo sai ya fara duban usman ya ce alaika ahdullahi wa mithaquhu ka karbi alkawarin Allah ina ina hada ka da Allah ka yadda cewa in har na shugabantar da kai za ka yi adalci in kuma hannun shugabantar da ali a kanka za ka yi da'a ya ce na ji na yadda ya koma gun ali radiyallahu ta'ala shi ma gaya masa ya ce ka ɗauki alkawarin allah in har na ce kai ne khalifa za ka yi adalci kuma sannan in na ce usman ne khalifa a kanka shi kuma za ka yi masa da'a shi ma ce na yadda to sannan sai kama hannun usman ya ɗaga, ya ce wannan shi ne wanda almuhajirun al ansar suka yi da shi to yana daga hannunsa ya mubaya'an nan wanda ya fare masa mubaya'a bayansa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala to kaga ashe abinda Ali radiyallahu ta'ala anhu da kansa zai a ga Uthman ya nuna me ya nuna ɗayan abubuwa biyu inda a ce akwai wasiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Ali radiyallahu ta'ala anhu shine zai zama khalifa bayansa kafin ma Abubakar kafin Umar kafin Uthman a wani lokaci ya kamata ya fito da ita in bai fito da ita a can baya ba to a wannan wurin ya kamata ya fito da ita domin ga wani an ce ya janye wannan ya ce ya janye wannan ya ce ya janye sai ce to ai me ma za ku janye ba gaba ɗaya ai haƙƙin nan nawa ne ga takarda a rubuce manzo Allah sallallahu ya faɗa ko kuma ya ce a wani wuri kaza shi yasa malamai suke cewa wannan maganar cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi mubaya'a ga Usman babu abin da ke ruguza aqidar shi a baki ɗanta daga farko har ƙarshe irin wannan abu domin in ya zama an gina ta ne ita a kan cewa goyon bayan ali ne da kuma taimakon haƙƙinsa da cewa an zalunce shi an kwace masa to shi ne ya fara mu baya ga Usman. wannan bayan ya yi mu baya ga Abubakar ya yi mu baya ga Umar ya zauna tare da su Abubakar shekara biyu da wani abu Umar shekara goma da wani abu ya bi su aka yi yaƙi tare da shi a ƙarƙashinsu. Shi ne babban alƙali a fadarsu su kaga idan akwai wannan wasiyar idan har ya ɓoye ta wannan ɗayan gefen kenan ko a ce ya yi watsi da aƙidar shi to kaga yanzu ba dalilin kuma wani ya zo ya ɗauko ta ko yau ko kuma ya zama dama babu ita wannan kuma ita ce gaskiya kyakkyawan zaton da za ka yi wa aliyu radiyallahu ta'ala anhu in dai abin nan yana da muhimmancin da ya kai har daga baya a ce al'ummar musulmi duk wanda bai yadda da wannan aƙidar ba a ce zai zama ma ba musulmi ba to ya kamata a ce ali shine farkon wanda ya yaƙi mutane akan samun wannan haƙƙin nasa to Allah madauke ba mu adalci to mu je sai ke cewa sun masa'ir ah, as-sahaba sannan bayan ah, ahli shura sauran sahabbai ma suka yi masa mubaya'a yace wa awwalu man baya'ahu aliyun radiyallahu anhu farkon wanda ya masa mubaya'a ku shine ali ibn abi talib radiyallahu an ba'da abdurrahman ibn auf bayan abdurrahman ibn auf thumma an-nasu ba'dahu sannan sauran mutane bayan su hmm. ba faɗi sauran ba ai tun da dama da waɗannan suka yi fitowa aka yi domin ai a haɗuwarsu ta su shidan ranar farko ne tun da wancan ya ce ya janye wannan ya janye wannan ya janye suka zama su uku shi kuma ɗan ya ce zai je ya shawara to a sai da aka yi kwana uku ya sake dawa don haka su biyun ya samu daga baya kuma sai aka zo gaban al'umma <clears throat> a masallaci sai na usman ya zauna kowa ya zo yi masa mubaya shikenan sai da ya shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu ba rikici ba fitina ba tuhumar komai aliyu radiyallahu ta'ala kuma yana bin sa ana komai ana shawara yanzu din da da wancan abun yaushe zai zauna shekara goma sha biyu yana abin da kuma a ce har a wani lokaci har abin mamaki ka bi su masu wani aƙidin suna cewa ai yayi shuri ne wai ai taqiya yake taqiya shekara 24 ban Allah in shekara 24 a ce mutum ibadarsa taqiya aliyu radiyallahu ta'ala ni karfin zuciyarsa yafi karfin wannan abu hmm. to Allah madauke ya tabbatar da mu akan daidai sai tambaya ta gaba yace madalilu ala khilafati aliyin ko الدليل على خلافة علي علي علي نعم وأولويته بالحق بعده نعم أدلة ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويها أمار تقتله الفئة تقتله الفئة الباقية نعم. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار آه. كان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق وطاعة وطاعة إمام الحق علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحديث في الصحيح في الصحيح وقال وفيه, وفيه قال صلى الله عليه وسلم تمرق تمرق مالكة على حين على حين فرقة على حين فرقة من الناس فرقة من الناس نعم. يقتلهم أولى الطائفتين بالحق نعم تمرقت الخوارج مرقت تمرقت الخوارج وقتلهم علي رضي الله عنه يوما نهروان يوما نهروان نعم وهو الاولى بالحق باجماع اهل السنه قاطبة رحمه الله تعالى. تو من دي مجنة الخليفة ابو بكر من جينا عمر من جينا عثمان سورانا علي رضي الله تعالى عن الجميع malamin ki cewa madalilu ala khilafati aliyin wa aulawiyatihi bil haqqi ba'dahu me dalili akan khalifancin aliyu radiyallahu ta'ala an da kuma cancantarsa da gaskiya cewa shine aula bil haqqi shine ma'ana aulawiyatihi bil haqqi ba'dahum bayan waɗancan mutum uku din adillatu zalika kathira yace dalilan wannan suna da yawa anan shi ma yace minha ma taqaddama daga cikin dalilan akwai abin da ya gabata na falalar aliyu radiyallahu ta'ala anhu duk mun ji wa minha daga cikin waɗannan hadisai har yanzu akwai qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wai ha ammar kai can ammar wani ammar ammar ibn yasir taqtuluhu al baghiya bangaren nan na masu tawaye su ne za su kashe shi yad'uuhum ila aljanna yana kiransu zuwa aljanna wa yad'uunahu ila an-nar ko suna kiransa zuwa wuta wannan hadisi haka yake to menene dalili ko me ya nuna cewa ana magana akan aliyu radiyallahu ta'ala anhu da sa da wani abu a wannan hadisi gashi malamin sai bayyana mana da kansa sai ce fakana ma'a aliyin fakana ai ammarun nan akwai damiru mustatir a wannan kana din fa kana huwa ai ammar alladhi sabaqa dhikru ma'a aliyin ya kasance tare da ali ma'ana yana karkashin gefen ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi wannan fitina ban sani ai ba ku manta me ya faru ba a wancan fitina la'alla mu dan koma bayan mu ji Uthman da muka ji yadda aka zaɓe shi ai mun ji yanzu bayan gaban nan nasa mun ji kuma Ya yi shekara goma sha biyu shine khalifa kuma khilafa ta nubuwa yana cikin wannan lokaci a cikin wannan lokaci shine aka sami can wajen ƙarshe ƙarshen zamaninsa tunda hakika an sami a danginsa sun matso shi ya kuma matso wasu daga cikinsu kuma sannan kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba ɗaukar ma'aikata a cikinsu shi ma Uthman ya dauka a cikin su radiyallahu ta'ala an me nake nufi anan malam ibn tumi a cikin minhajus sunna yayi bayanin wannan abu sai da ya bi kwalkwal ya kwalkwale sunayen waɗanda ake tuhumar Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya dauko ya sa aiki daga cikin Banu Umayya danginsa na jini kenan yi aka ce ya dauko wani ya dauko wani ya dauko wani ya bi su gaba daya sai da ya tabbatar yake cewa ai Uthman wasu ma ba shine ya kafa su ba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama annabi yana sa su ya dauko tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar kun san hikima ta shugabanci irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi sulhun Hudaybiya suwaye a Makka masu karfi Banu Umayya shi yasa ai lokacin da aka bin sulhun Hudaybiya da za a tura wani mutumi ya je cikin garin Makka sai aka tura Usman saboda shi ne don da Umar annabi sallallahu alaihi ya kira Umar sai kira Umar yace ka je cikin Makka ka tattauna da Qurayshawa akan ga mu mun zo Umara kawai zamu mu fita ba mu zo dan yaki ba Umar sai ke cewa ina da uzuri ya Rasulullah ni kabila ta karama ce ba ni da kabila babba da za ta iya kare ni a cikin su a aika Usman shine dan dangi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce a'a ba sai karbi wannan shawara sai aka tura usman ya shiga ciki ya samu mutane tun a farkon gari ma kafin ya shiga ya samu sa'id ibn al-as shi ma daga cikin banu umayya ya ce zo bismillah ya bashi ma doki dokinsa ya bashi ya hau har ya shiga cikin gari suna ganin sa kuma suka sauke shi suka bashi suka yi masa maraba mai kyau ma aka tattauna da shi ga abin da ya zo ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da shi a lokacin suka ce masa a'a maganar umara dai a bane babu amma kai yanzu mun baka izinin ka yi dawafi ka yi dawafi ka koma ka tafi usman ya ce a'a ni ko ba zan taɓa yin dawafi kafin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko dai ku ba mu izini baki ɗaya mu shigo ko kuma ni ma in koma ba zan yi dawafi ba to sai suka ce to ka jira mu mu rubuta yarjejeniyar da za a je masa da shi mu tattauna sulhun zaman lafiya to wannan dadewar da yayi kafin su yi rubutu sai zance ya zo gun musulmi cewa ai an kashe Uthman tunda kuga shiru har yanzu bai dawo ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a ah, in ku aka kashe Uthman ina zancen zama ya kira musulmi kowa ya miƙo hannunsa ya mubaya a za a shiga a kwato jinin Uthman ayyaki da izinin wa da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akai wannan mubaya'a tahta shajara kun ga ashe asalinta ma sakamakon Uthman akan Uthman akai wannan mubaya'a wannan ita kanta falala ce ga Uthman radiyallahu ta'ala anhu to labari sai ya zo cewa ai abun ba haka yake ba bayan ku Allah madauki ya riga ya tabbatar da yardarsa ga waɗannan bayan Allah da yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba kaga annan aka saukar da wannan to daga baya da labari ya zo cewa Uthman yana nan bai rasu ba ba a kashe shi ba sai kuma aka zo wakilai suka ta zuwa ana tattaunawa har aka zo Suhail ibn Amr ya wakilci Qurayshawa to a zamanin nan Qurayshawan nan suwaye mafi yawan su banu umayya bayan an koma madina shekara da ta zagayo aka zo aka yi umara aka koma a shekara ta takwas kuma aka zo aka yi fatuhu maka shi nake so da man ambata mana da munasaba da wannan da aka zo fatuhu maka me ya auku gaba ɗayan mutanen maka sun sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya shigo ta da sabanin malamai shin an shige maka an watan ne ko ko sulhan wannan da wannan sabani amma gaba ɗayansu suka zo a lokacin nan aka yi ta musulunta aka yi ta musulunta amma kafin a musulunta waɗannan mutane mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu da ya kama su sun shigo hannu sai da ma ya sanarwa ya ce man da khala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan to ya aminta kar a taba shi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan domin a lokacin abu sufiyan shine shugaba a cikin shi shine kuma shi a wace ƙabila yake asali dan banu umayya ne amma kamata ma ku sani wasu yi banu umayyan nan me ya alaka su suna da alaƙa su ma da gidan manzan Allah Suna Sama ko ba su da shi dan wasu sun ɗauka wasu ƙabilu ne ma can nesa da manzan Allah Suna salama asali kun ga mu ɗauko silsilar nasabar manzan Allah Suna ya take Muhammad dan Abdullahi ko dan abdul muttalib dan abdul manaf ko a dan hashim kai dan hashim sai kuma abdul manaf to mu tsaya nan to daga nan wurin abdul manaf din nan kun ga abdul manaf shine na nawa a lissafi na biyar ko na hudu zaka ce kaka na hudu yawwa to a ɗaya gefen su kuma wannan shi hashim wanda yake ɗa ne na abdu manaf ai mun gani to yana da wani ɗan sunansa abdu shams abdu shams abin da kai ba abdu shams ba sunansa umayya umayya da hashim duka ya'ya ne na abdu manaf shi hashim shi umayya shine ya haifi abdu shams abdu shams shine kakan su wannan su abu sufyan su usman duka sauransu kun ga ashe can sun haɗe a gurin abdu manaf dukkan su biyu ƴaƴan abdu manaf shi yasa lokacin da aka kashe Hussein radiyallahu ta'ala an kafin a kashe shi yake cewa a bar shi a bashi zaɓi uku abubuwa uku yake so a bashi yace ko dai a bar shi ya tafi wurin jihadi inda eh, sagara da ake yaƙi a je shi ma ya shiga cikin masu jihadi a yi da shi su ibn ziyar suka ce a'a ba mu yadda ba yace ko kuma a bar shi ya koma madina su ma suka ce ba su yadda ba sai ya ce to a bar shi ya je gun ibn ammihi yazid haka Usaini ya faɗa yace a bar shi ya koma gun yazid tunda ai dan amminsa ne dan ammin yana nufin wannan nasaba. domin in an biyo banu umayya can sun haɗe da cikin wajen abdumanaf shi ne ce a bar shi ya je wurinsa shi masu ibn ziyar suka ce a'a shi da aka wannan zalunci har aka shi kun fahimci wannan abu da haka ba wasu mutane ne suke can nesa wani guri ba to abin da nake so in faɗa ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan da yake cewa man da khala dara abi sufyan fa huwa amin mutane duk suka go, suka shiga gidan abu sufyan to da suka tattaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu me kuke tsammanin zan muku bayan an kama su duka sun yi tsiri tsiri suna sa ran annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa a kakkashe su a yanke musu kai saboda sun san abin da suka yi masa su suka kore shi daga gidansa da yan uwansa da kowa sun iya ce me kuke tsammanin zan muku suka ce akhun karimun wa ibnu akhin karim ai kai dan uwa ne mai karimci kuma dan dan uwa mai karimci kaga sun nemi yafiya kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa antum tulaqa ku je ku ne at-tulaqa shi yasa ake kiran waɗannan at-tulaqa a nan gun suka zo duk suka yi ta musulunta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi a baya da shirkar da komai da yakar manzon Allah sallallahu duk Allah ya yafi shi gaba ɗayan su to a wannan wurin shine suka zama ake ce musu ko muslimatul fatih ko kuma at-tulaqa ma'ana waɗanda suka musulunta bayan an yi fathu makka kun fahimci wannan to tun daga nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi da aka dawo Madina tunda su ma wasu sun yi hijira maka kuma ko ba a yi hijira ba ma ta zama darul islam to sai rika daukar daga cikin banu umayya shi annabi sallallahu alaihi yana biya da shugabanci ya tura wannan kai ne gwamna agu kaza wannan kai ne gwamna agu kaza saboda me mutanen da ka rage ka kwace musu mulki suna ganin mulki a jahiliyan nan nasu ne tunda suka musulunta suka sallama to ba su wannan mulkin sai ka ji daɗin zama lafiya tunda kai ba shi ne dama a gaban ka ba ku ga hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun lokacin da Uthman ya zo sai ya ci gaba da wannan abu ma'ana shi ma duk da yan uwansa ne na jini a zamanin Umar zamanin Abubakar a baya shi ma duk wasu daga cikin su sun yi yanzu Yazid ibn Muawiya akwai Yazid dan Muawiya ba Yazid kai Yazid ibn Abi Sufyan nake son ce yazid dan abu sufyan ba dan muawiya ba dan uwan muawiya ne shine wan muawiya salihin bawan Allah ne an yaba shi a cikin sahabbai sosai umar ne ya tura shi gwamna a sham tun zamanin umar kun ga umar kun ga ai ba kafin ba kafin ba yau kafin usman ne wasu sun dauka usman ne ya fara tura banu umayya sham a'a umar ne ya fara tura wannan yazid dan gidan abu sufyan ya tura shi a matsayin gwamna to shine a lokacin ana jihadi sai ya rasu a matsayinsa na gwamna a shi ne kuma sai aka tura muawiya umar din ne kuma ya tura muawiya ba usman ba kun fahimci wannan domin muawiya gwamna ne a sham shekara ashirin shekara ashirin ko kaga usman nawa ya yi shi sha biyu ya yi. da haka ba zai yiwu a ce Usman shi abin da Usman ne ya tura shi ba a zamanin Umar shine lokacin da yayansa Yazid ya rasu dan Abu Sufyan shine sai Umar ya ce to ai ya kamata kai ka je ka karbi inda yayanka yake ne aka tura shi gwamna kun ga ashe waɗannan sahabban su ba da wata manufa yadda su masu waɗannan aƙidun na shi'a suke ta nunawa cewa sahabban da manufar siyasa suke ta yi ma makirci ake kullawa dan a tura ali da alil baiti duk ba haka ba ka karanta tarihin zaka duk abun ba aka yi gudana ba su zaman lafiya suka tsakanin su da son juna ko da an samu saɓani saɓanin ma da ya kai ga an yaƙi an zub da jini to ba saɓani ne tsakanin musulmi da kafiri ba da haka wannan abun usman da ya ci gaba da yi sai aka sami wancan mutumin da na taɓa baku labari abdullah ibn saba wani ba yahudi mutumin yaman daga yaman ya zo mun san yaman akwai yahudawa shi yasa ai lokacin da <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman yace masa innaka ta'ati qauman ahli kitabi ko min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ai kun san wannan hadisi to dalilin da yasa yace ahli kitabi kun ga Yaman ila wasu suna tambaya ya kuma Yaman a ce ahli kitabi domin su Yamanawa larabawa ne za haka shi yasa za a yi mamakin ya Yahudawa kuma a cikin su dalilin zuwan yahudawa shine tun lokacin da buktu nasar da ake faɗa a cikin littafan larabci wanda a sunansa na al'ada na babil sunansa na nassar nabukhar nasar lokacin da ya ci palestine da yaƙi ya zo ya kwashe yahudawa ya tafi da su waɗanda suka samu guduwa ba a kwashe da su ba to su ne suka gudu. wasu suka zo suka zauna a yaman wasu kuma da suka karanta littafansu suka ga busharar zuwan annabin ƙarshe cewa zai zo a wani gari mai yawan dabinai suka taho madina suka zauna shine asalin dalilin zuwan yahudawa madina da kuma zuwan yahudawa yaman to da kuma kora ta ƙarshe da titus lokacin a shekara ta saba'in ta hijirar abba ta hijira ba ta lissafin wannan gregory na miladiya shekara ta saba'in akwai gwamnan ah, rumawa a lokacin a filistin titus ya zo su ma ya kori waɗannan yahudawa ya ƙara kore su ya sake kwashe su aka dammara baitul maqdis a lokacin da aka rusa shi to shi ma wannan korar wadda ita ce ta uku ta sa yahuda sun ƙara guduwa an zo an taru a yaman to shine dalilin zuwan su yaman to ɗaya daga cikin su shine ya zo madina zamanin khalifancin usman sai ya musulunta ya nuna a matsayinsa na musulmi aka yi ta mu'amala da shi a matsayinsa na musulmi to wannan mutumin abdullahi ibn saba shine a bakinsa aka fara jin kalmomi na fitina fara sukan shugaba Uthman radiyallahu ta'ala an shi ya fara wa mutane to mutumin nan ma kun ga yadda yake abin nasa Zai ya jawo yan kabilarsa ya ya su a wuri kaza da kaza to shi abu dama in ana gaya maka tun kana karyatawa sai ka fara yadda ko mutane har suka fara yadda shine har ya samu ya samu wasu magoya baya ya fara faɗar wannan magana cewa ai dama zamanin annabi musa kafin ya mutu ya bar wasiyi don haka dole ne kowanne annabi kafin ya mutu ya bar wasiyi annabi musa sun iya ce ya bar annabi yushau sai ce don haka dole ne annabi ya zama ya bar wasiyi wasiyinsa kuma shine aliyu malaman da suka yi rubutu na tarihin wannan mutumin hatta a littafan shi'a irin su abinan eh, sa'ad ibn abdullahi al-qummi mai littafin al-i'tiqadat wal firq da kuma hasan ibn musa annobakti shi ma yana da littafin firqu shi'a duk sun ba da labarin wannan mutumin me yasa na kawo littafin shi'a saboda su yan shi'a yanzu suna rubuta littafai suna cewa ai wannan mutumin abdullahi ibn saba tatsuniya ce ba a taɓa yin ta ba ahli sunna ne suka kirkiro kawai saboda su liƙa cewa asalin shi'a shine tunanin wannan mutum to waɗannan mutanen da sa'ad ibn abdullahi al-qummi a cikin al-i'tiqadat wal firaq da kuma hasan ibn musa annubakti duk sun faɗi tarihin wannan mutumi har annubakti yake cewa saboda wannan mutumin ne fa har ake cewa mu na shi'a asalin su yahudanci yake saboda wannan mutum ma'ana saboda shi ya fara faɗin irin waɗannan maganganu to a gunsa aka fara ji sannan abu na uku a gurinsa aka fara jin sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar musamman shi fara taba su to daga nan sai aka rika girmama maganar Ali cewa shine kaza shine kaza har ta kai ga a rayuwar wannan mutumin suka ce Ali shine Allah Ali radiyallahu ta'ala anhu yasa aka kamo magoya bayan nasa aka kona su da wuta har ibnu Abbas yake cewa ya zaka kona su da wuta bayan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya ce babu mai kona mutane ko ya azabtar da mutane da wuta sai ubangijin wuta yace shi lokacin ali bai san hadisin ba yace da ya sani da bai yi wannan kona su da wuta din ba shi kuma wancan ya gudu shugaban nasu zuwa garin mada'i to kun ga asalin yadda aka fara jin waɗannan irin abubuwan tarihin su kenan to ba wannan nake so in faɗa ba wannan maganar abu shi'a ne amma maganar tawayen da aka yi wa Usman da wannan mutumin ya fara wannan irin maganganu da aka kore shi zuwa mada'in can sai fara yada irin wannan maganganu ya je kufa ya je misira cewa ai ga Usman nan duk ya zo ya tara banu umayya ya cika su sune a fadarsa ana ta kaza ana ta facaka ana abu kaza to shikenan sai mutane gungunguni sai ƙara yawa abu yana ruruwa yana ruruwa tunda ba a taɓa yi ba sai aka kyale har abu ya kai ga mutane suka zo da niyyar tawaye shi ne aka yi tawayen farko a tarihin musulunci suka zo gida suka kashe sayyidina Usman, yana karatun alkur'ani sahabbai ba su yi tsammanin abin zai kai ga haka ba shi yasa ba su hana su ba shi kuma ya hana kowa ya ɗau takobi ya ce in dai raina ne ni kaɗai to ban ba da damar wani ya ɗauki takobi ya ki wani dan uwansa musulmi ba a saurara duk abin da za su zo su yi min iya ni kaɗai a zuba ido shi yasa bayan sun kashe shi kun ga in mun duba tarihin can na yadda shi aka zaɓe shi akwai saɓanin cewa aliyu ne kamata ya zo ya hau ba saɓani domin a cikin mutum shidan nan shi kaɗai ya rage kuma dama bayan su biyu ne aka zaɓi Usman kun ga ba wanda ya cancanta bayan wato Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ina fata kun fahimci abu to wannan kafin ma a samu wasu dalilai kenan kamar da ya kawo to a cikin wannan maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sabanin da za a yi za a zo a yi yaƙi tsakanin bangarori guda biyu wannan yaƙin me sababin sa lokacin da aka shi Usman da aka yi mubaya'a ga Ali duk sahabbai suka zo suka yadda Ali radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa to sai labari ya kai sham kamar an bata mana ɗazu a can mu'awiya ya aiko a bincika to me aka yi dangane da waɗanda suka kashe Uthman suka zo suka yi wannan tawaye aka ce masa ai ba abin da aka yi bal waɗannan da suka kashe Uthman din ma sune ne suka koma gindin Ali radiyallahu ta'ala an suka zama su ne yan goyon bayansa tare da wasu shikenan abu sai ya zo ya ɓaci shine mu'awiya ya ce mu ko tunda haka ne to ba za mu yi masa mubaya'a a matsayin shugaban al'umma ba har sai ya kama waɗannan mutanen da suka yi wannan tawayen suka kashe Uthman an rama mana jinin Uthman sannan za mu yi ta kaga wannan ra'ayinsa ne istihadinsa ne haka mun fahimci wannan Aliyu ya aika masa ce a'a ba haka za a yi ba tunda dai an samu wannan abu ya riga ya uku kuma yan tawayen nan fa wasu ma ba mu san su ba sun rikice sun shiga cikin jama'a idan muka zo za mu garin mu kwakwalo su kuma wannan wajihatu nazar ɗin malaman sunna duk sun ce ta aliyu ita ce gaskiya saboda kasan na farko shine imami na hakika shugaba wanda aka yi mubaya na biyu maganar da ya kawo ita ce hikima ita ce hankali cewa waɗannan mutanen 'yan tawaye ne wasu ma ba mu san su ba in muka ce za mu yaƙe su a yanzu suna shiri da makaminsu suka shigo mana gari don haka za su iya sake tada wata fitinar hatta shi aliyun kila za su iya yi masa wani abu zaka shi uh, basirarsa da hikimarsa da istihadin ali kuma shine daidai shine ku saurara ku mutanen sham har sai an gama mu baya nan mun karbi wannan shugabanci ya zama hannunmu an samu zaman lafiya to mu kuma za mu bincike mu kama su kuma za a yi musu abin da za a yi musu mu'awa ya ce ba haka ba shi bai yadda da wannan ba shi ke nan sababin wannan rikici sai rikici ya taso har aka zo aka yi fitinar farko aka yi fada tsakanin waɗannan ɓangarori mutanen sham tare da wato muawiya da mutanensa da kuma ali radiyallahu ta'ala anhu da mutanensa a gefe guda kuma aka samu wasu sahabbai suka ce a wannan fitina ce duk abin da yake fitina ce tsakanin musulmi da musulmi to ba za mu shiga ba daga cikinsu akwai sa'ad ibn abi waqqas shine lokacin da ɗansa ya zo yake ce masa gashi can ana ta matsala akan mulki kai me yasa ba ka fito bai ce ba na so ni ba zan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi alkawari a guna kada in yaki musulmi yace sai dai idan zaka kawo mun takobi takwabin da in na ɗaga shi zan aje in kai sara zai gane in musulmi ne ya kauce in kuma kafiri ne ya hau kansa ya ce ka kawo min wannan takwabin ya ce in ba haka ba ba zan yi ba shine sa'ad bin abi waqas su abdullahi bin umar abu sa'idin al-khudri duk ba su shiga wannan ba suka koma gefe suka ce su ba za su shiga fitina ba wasu kuma suka shiga gefen ali wasu kuma an same su gefen muawiya radiyallahu ta'ala to kun ga an samu me ne ko bangare guda biyu to a kansa ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waiha ammaru kai can ammaru taqtuluhu fi'atul baghiya bangaren nan da ya tawaye ga shugaba kun ga suwaye kenan gefen muawiya su ne masu tawaye su ne suka fito ba su yarda da shugabancinsu ba to wannan bangaren su za su kashe ammar ibn yasir mun fahimci wannan yad'uhum ila aljannati yana kiran su zuwa ga aljanna yad'unahu ila annar su ko suna kiransa zuwa wuta domin rashin da'a ga shugaba kira ne zuwa ga wuta ba ana nufin cewa shiga wutan suka yi waɗancan yan wuta ne a'a lafazi ne na wa'idi alfazul wa'idi kuma haka suke dama la wuku uha. sai ran tashin alkiyama waɗanda suka yi laifi wanda yake bai kai shirka ba mai hukuncin su hatar mashi'a Allah maɗauki ya gafarta musu ko ya azabtar da su mun gane wannan don haka waɗanda dai su ne alfi'atul bagiya shine wancan gefe na masu tawaye wanda ba gefen aliyu ba radiyallahu ta'ala an to kuma da aka boko aka yi yakin sai ce fakana ma aliyin shi ammar yana tare da gefen ali faqatalahu ahlu sham sai gashi ko mutanen sham su suka kashe shi kaga kenan wancan hadisin yayi gaskiya cewa wa huwa yad'uhum ila sunnati wal jama'a yana kiran su zuwa ga sunna da jama'a domin dama asalin me yasa ake ce ma aqidar ahlus sunnati wal jama'a hmm? mun taba wannan zancen a wannan littafin kuma can a baya ko me yasa ake cewa ahlus sunna <clears throat> ahlus sunna ma'ana ma'abuta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin asalin sunna ma'anarta hanya mun sunna nan ana ba hadisai ake nufi ba ana nufin duk abin da ba bid'a ba domin san mun san itlaqatin sunna a gun malamai ko mun sha magana dai akan wannan ba sai mun maimaita ba <clears throat> naka abin da ake da sunna hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuma ma'anarta shine haɗin kai da rashin wato yaƙar shugabanni da zama da kuma da'a ga shugabanni shine asalin ma'anar jama'a wanda ko zai je ya koma yana yakar shugabanni ko yana yakar wata al'umma shi ya kafa wata kungiya tasa ya kafirta sauran al'umma ya ce duk wanda bai shigo cikin al'ummarsa ba ko kungiyarsa kafiri ne to wannan yan furka ne ba yan sunna bane ba yan jama'a bane mun fahimci asalin abu to shi yasa kun ga kenan ashe Ammar bin Yasir da gefen aliyu su ne masu sunna wal jama'a a wancan lokaci waɗanda suka yi tawaye gare su su ne suka jawo furka suka jawo aka sami saɓani wannan duk ba rikici akan wannan amma wannan baya nufin su waɗancan ɗin su cancanci a ce musu kafirai saboda sun yaƙi ali ko a ce su mu'awiya sun zama kafirai saboda wancan abu don magana ce ta fitina fitina kuma tsakanin muminai wadda Allah madauki a cikin alkur'ani duk ya kira su muminai kamar da muka yi magana ɗazu naka ba dalilin da wani zai zo ne zai kafirta su da fatan kun gane wannan amma laifi ne kuma ba su ne a gefen gaskiya ba gefen Ali ne mai gaskiya hmm. to shine sai ke cewa wa ta'atil imami yana kiran su kuma zuwa ga da'ar imami alhaqi na gaskiya wanda shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace wal hadithu fi sahihi wannan hadisi yana nan a cikin wato sahih mana sahih sahih bukhari ko sahih muslim yace wa fihi a wannan hadisi yanzu qala sallallahu alaihi wa sallam dangane da kai aliyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fihi ana ai ma'ana fi aliyi ai bin nisbati li aliyin wa fi haqqi aliyin dangane da aliyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamruqu mariqatun ala hini furqatin minan nasi wata mai fita mai zara jikinta ta fita daga cikin al'umma za ta fita in an ce Maraƙa ma'ana kharaja yawwa wata ƙungiya za ta fita ala hini furqatin lokacin da aka samu furqa ana cewa furqa shine ma'anan rabewar kai Firƙa kuma da kasara me ake nufi shine ƙungiya. Ƙungiya mai aƙida. ta ce firqa a ce firqatul khawarij firqatul shi'a firqatul mu'tazila mun gane amma aka sa bamma furqa ana nufin rabewar kai din ita kanta shine yasa yace ala hini furqatin minan nasi a wani lokaci da mutane suka rabu suka zama gida biyu sai ce me yaqtuluhum aula ta'ifatayn bil haqqi aula ne ba ula ba in an ce ula ta farko kenan aula kuma mafi cancanta ma'ana at-ta'i aula ta'ifatayn bil haqqi a cikin wannan kungiyoyin guda biyu wanne da wanne gefen ali da kuma gefen muawiya ko to wadda ta fi cancanta da gaskiya ita ce za ta kashe waɗannan kawarijawa za ta yaƙe su kuma da muka duba tarihi sai muka ga suwaye suka fita gashi sai ce famara qatil khawarij sai aka samu khawarijawa suka fita kun san dai khawarija shi ma mun yi zancen su a lokacin da aka yi wancan abu wanda suka zo suka kashe Usman din ba na ce muku sun shiga gefen Ali ba radiyallahu ta'ala an to ana nan kuma wannan rikicin da ya tsamari an zo wata rana lokacin yakin siffin domin dama an yi jamal kuma aka bu aka yi siffin jamal shine na farko shine har talha da zubair da aisha suna maka aka ba su labari sun tafi su yi sulhu sai wasu suka haifar da yaki har aka fara yakin farko to aka dawo za a yi a siffin sunan wuri ne siffin da aka haɗu sai aka ce a yi sulhu mutanen mu'awai suka zo da ƙur'ani a jikin mashi cewa a zo ga littafin allah mu tattauna mu yi sulhu to a nan sai aka zo aka ce to abin da za a yi a zaɓi mutum biyu mutum ɗaya daga wannan ɓangaren mutum ɗaya daga wannan ɓangaren su je su zauna su tattauna su ga ina gaskiya take su wa ya kamata me ya kamata a yi a maganin wannan matsala to wannan shawara da aka yi dai na sha gaya muku ita ita mako me ta jawo a gefen aliyu radiyallahu ta'ala anhu sai wasu yan ba mu yadda ba masu cewa shugabanni da mu ba mu yadda ba masu tawaye su suka ce aliyu don me za ka yadda da wannan ai wannan ɗaukar hukuncin allah ne a yi a kai wa wani wanda ba allah ba gashi ku a ƙur'ani allah ce inil hukumu illa lillah hukunci ba na kowa bane sai allah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun shikenan suka sauke wa ali inji suka ce ali ya kafirta magoya bayansa ne fa su suka fara fitowa da wannan aƙida suka kafarta Ali bin Abi Talib dan me zaka yadda da sulhu da za a ce mutum biyu ne za su tattauna kun san wannan dai mun sha magana akan sa mu kyale saboda lokaci mm. Mm. ai eh, munafikai in ka san aƙidar khawarijawa khawarijawa su ziddi ne na munafikai su khawarijawa irin wato zaka iya cewa kamar ka ce larabawan ƙauye waɗanda zuciyarsu tana nan akan harshen su ba san munafinci ba ai shi yasa suka fito masu gaya wa aliyun haka mu munafikai ne ai komawa za su yi shiru suna da sisa ta ƙasa yawwa wannan shine halin munafiki shi ko mai aqida irin ta kawar jawa ai fitowa yake kurkuru me yasa malaman hadisi suna cewa hadisin da a isnadinsa akwai wani mutum daga cikin jawa? to isnadi ne sahihi <laughs> sai dai idan Ya yi magana ne akan akidar khawarijawa to shine ba za a karba ba amma in akan wani abu daban ya faɗa saboda ne a aqidar khawarijawa yin ƙarya kafirci ne mutum ya fita daga musulunci <laughs> don haka ba khawarijawa ba ba ne, mm. to lokacin da aka yi wannan sai suka zo suka ce sun kafirta aliyu suka koma wani gari ana ce masa harura kuma har aka yi ta yaƙi da su to a ranar da aka yi yaƙin nan an yi wani yaƙi a garin annaharawan a wannan wurin shine aka kakkashe waɗannan mutane to kun ga annabi sallallahu alaihi ya faɗa za a kashe su su a kashe su su aliyu aliyu da kansa ya yaƙe su ba za ba gefen muawiya bane suka yaƙe su kaga kenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kungiyar da ita ce ta fi kusa da gaskiya ta fi cancantar gaskiya ita za ta kashe wannan kungiyar khawarijawa a cikin kenan ya nuna aliyu gefensa shine inda gaskiya take to shine dalilin kawo wannan hadisin anan kun fahimci wannan abu yau to mu ce mu je gaba sai ke cewa فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان سي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يا يا كيسو يا ككشيسو يا نهروان yace وهو الاولاد الحق تين ما shine mafi cancanta da gaskiya اهل السنه cewa aliyu radiyallahu ta'ala anhu shine yafi cancanta da gaskiya a wannan fitinar da aka yi ijma'in ahli sunna ne ku duba adalci idan da ra'ayin ahalus sunna irin na shi'a ne za su faɗi wannan magana za su faɗi a aƙidar ahalus sunna a wannan rabuwar da aka yi da gefen muawiya da gefen ali gefen ali shine mai gaskiya wannan duk malaman ahalus sunna haka suka faɗi saboda me eh haka suke ɗauka mu ko abinda malaman ahalus sunna suka ambata tun a wancan zamani duk da cewa gaskiya ba ta tare da su muawiya wajibi ne a yi da'a ga ali muawiya ijtihadi yayi kuskure a matsayinsa na dan adam amma ba za a kafirta shi ba yauwa wannan shine zance na farko saboda su a su ya kafirta tunda ya yaki ali duk wanda ya yaki ali a wurin su kafiri ne wannan ita ce matsalar to kaga agun ahlus sunna mutum ba zai kafirta saboda yakin fitina fitinar da Allah madaukake a cikin Qur'ani ya kira masu yin ta mu'minai to dan me mu mu zo mu kafirta ina jin kun gane abu annasi ne na qur'ani cewa fada tsakanin muminai baya sa a zama kafirai yawwa Allah madauki ya sauki Allah ba mu adalci to don haka kenan sai ke cewa qatibatan qatibatan ai ma'ana jami'an duk ahli sunna ra'ayin su shine gefen Ali shine aula bil haqqi rahimahumullahu ta'ala wato su ahli sunna Allah ya ji kansu Allah ji kanmu baki da Allah kuma ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai sai mu tsaya nan darasin mu na gaba sai mu tashi akan mal wajibu li wulatil umuri menene wajibi da kuma haƙƙi da shugabanni suka cancanta a musulunci nan magana sahabbai mun kare ta hmm, Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya ƙara tabbatar da mu a hanya ta daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar waɗannan sahabbai hanyar ahlul baiti ya hada mu da fuskokin mu da nasu baki daya a aljanna Allah ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ya tsare mu daga dukkan fitinu Allah ya ba mu haɗin kai ya ba mu zaman lafiya ya ba mu natsuwa ya ba mu son junan mu Allah kuma ya taimaki shugabannin mu akan aikin alheri Allah ya tsare su Allah kuma ya ba su yin abin da ke shine daidai a duk lokacin da za su aikata wani abu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك